Assalamu alaikum. Suna na Gausa Munir ina kira ga daukacin al'umma da su sadaukar da fatin layyansu ga ma'asasar shahada domin taimaka wa iyalan shi. Assalamu alaikum. Suna na fatin wa'ayi. Ina kira ga ma'abota layya da su sadaukar da fatin layyansu ga ma'asasar shahada domin taimakawa 'ya'yan shahidai. Assalamu alaikum. na Haruna Musa gidan waya Katsina. ina kira ga al'ummar musulmi su taimaka su ba da su zuwa ga ma'assasatul shahada domin taimaka ma iyalan shahada iyalan shahidai allah ya taimaki mai taimako assalamu alaikum ya uwana musulmi da fatan alkhairi akan kiran da nake yi da abin da ke faruwa na wannan yanayi da muke ciki saboda haka muna roƙon al'ummar musulmi ta taimaka mana da fatan laye ta sadaukar da su zuwa ga ma'asata shara'u, domin a taimaka ma bayan allah wa'anda iyayensu suka samu shahada a wurare daban-daban tun daga farkon kiran nan har abin da ya zo yanzu halin da muke ciki saboda haka da fatan muna roƙon 'yan uwa musulmi su sadaukar da wannan fata da ainihin mu'assas ku shahada domin a sarrafa ta zuwa ga wa'annan bayan Allah da suka bar 'ya'yansu suka bar iyayensu suka bar sauran 'yan uwansu fatan alkhairi a cikin al'amarin wannan taimakon da muke so wasu alaikum ni ne bashir kofar 'yan daka